Wurin bikin nan za a ci zuma na rantse da Allah. Na rantse da Allah wannan irin za a ci. Ai mai gida sa'a haka ne. Dan uwar ubanka eh in dai ba ai harka ba yana ci uwarka. Za ma ai. za ma ai. Za ma ai. Eh, za ma ai. Za ma ai. ko riga yi. ai wai da gidan ku zan je ai da ai ni ma da ma so nake in haɗu ka san harkan nan za a buga ka san kanwar yayar kanwar makwabciyar yayar kakata to ai ita ce ta gayyaci walida walida ta gayyaci yata yata ta gayyace ni na gayyace ka gayyaci bida bida ya gayyaci wannan wannan dorin na bikin kaura kaura kaura ina ta bikin wannan za mu za ka gayyata da gutumar ubanka wallahi ba za mu ba ba za mu ba mu mun ci ubanka dan Allah